Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ينقوى masu kallon wannan shiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau za mu ci gaba da yin bayani akan hukunce-hukuncen azumi da kuma abubuwan da suke da alaƙa da azumi kamar yadda muka sani dai babban rukuni rukuni mafi girma a cikin azumi shine kamewa daga barin ci da sha da kuma saduwa da iyali akwai abubuwan da suke da kusan alaƙa da ci da sha waɗannan abubuwan su muke so mu ɗanyi bayani a kansu gwargwado a cikin wannan shirin kamar yadda muka sani bisa ga ijma'in malamai cewa ya haramta akan wanda yake azumi da ya ci ko ya sha ko kuma kusantan iyalinsa wannan da ijma'in malamai wajibi ne mai azumi ya kiyaye shi waɗannan abubuwan da aka ce ya kiyaye su suna da wato yanayi guda uku na farko shine abin da aka umarce shi da ya kiyaye din ya zama zai iya kare kansa daga wannan abun ta yadda abubuwan ba za su galabaice ba za su wato galabaice shi har su shige ba tare da sarransa ba in har wani abun ya shige ba tare da son ransa ba ba tare da wani shiri ba to wannan ba zai karya azuminsa ba kamar misali a ce uda. idan uda ta zo ta shige wa mutum ta baki har ta shige maƙogwaransa ko kuma ta shiga ta hanci har ya ƙudar ta isa makogoransa ya haɗiye shi wannan azuminsa ba zai karye ba ko kuma ƙura wani lokaci akan yi iska kura ta shige wa mutum baki ko kuma ta shiga ta hancinsa har ya kai, kai ga makogoronsa ko kuma a'a mutum ne wanda yake aikin siminti inda wannan wurin siminti garin simintin yana tashi ko mai nika inji inda yana cikin kullum yana cikin gari gari yana ta tashi nan kuma shine wurin aikinsa to duk irin waɗannan ba hukuncinsu shine azuminsu yana nan ba zai shafi azuminsu ba tunda nan ne wurin aikinsu ko kuma a'a abin da ya shige din ba za ka iya kare shi ba to wannan duka baya bata azumi hakanan idan wani abu daga tsakanin haƙorin mutum a lokacin da yake azumi dan abu akwai wani abu da ya ci ya ragu a bakinsa a tsakanin haƙorinsa sai abun ya fita ya shige maƙogwaransa wannan shi ma babu komai azuminsa yana nan wannan ɗan abin da ya shige ba shi da wani illa bugu da ƙari ga wanda aka cire masa haƙori yana yin jini ko kuma haƙorinsa ya faɗi ya yi jini a nan shi ma in dai yana ƙoƙarin fidda jinin to ɗan abin da zai rage na kaɗan da zai bi yawu ya haɗiye wannan babu komai shi ma kaman kurkure baki ne ka kaman kurkure baki asalin mutum don in bakinsa ya bushe yawu ya yanke a bakinsa don misali zafin rana yana iya sa ruwa ya kurkure bakinsa babu komai don ya samu yawu a bakinsa to zai iya yin ya kurkure baki ya sheƙa ruwa amma kar ya kai matuƙa kar ya kai matuka abinda nake nufi da kar ya kai matuƙa shine ya yi a hankali kar ya cika bakinsa ko kuma ya sa ruwa mai yawa a hancinsa don me don yana iya wucewa zuwa makogoro don kamar yadda ya zo a cikin hadisi baligh Filistin shaƙi wal madmada illa an takuna sa'ima sa'iman ka kai matuƙa wajen kurkure baki da sheƙa ruwa sai dai in ka kasance kana azumi to idan ka kasance kana azumi to wannan kam abin da yake daidai shine kar ka kai matuƙa in har kana kurkure baki ko wajen sheƙa ruwa ka yi shi daidai yadda za ka aikata abin da yake na wajibi ko sunna ba tare da ka bata azumi ba amma in mutum ya ci gaba sai ya cika bakinsa wajen kurkure baki ya sa ruwa mai yawa a hancinsa har ya wuce zuwa makogoro malamai suka ce zai biya azumi balma wasu sun ce sai ya yi kafara don me don akwai ganganci na wajen karya azuminsa don haka lallai ina gani waɗanda suka ce zai yi kafaran zancensu yana da ƙarfi sosai a wannan yanayi don an rigaya an yi wa mutum bayani cewa kar yawaita ruwa in yana azumi yiwuwan wucewar ruwan zuwa makogoro saboda haka in wannan abun ba za ka iya kare kanka daga gare shi ba kamar mu ce misali guda ko dai wani abu da yake yake tashi ya zo ya shige bakin mutum ko makogoronsa ba tare da ya ankara ba sai ya ji abun yana makogoronsa wannan babu kome hakanan wanda aikinsa yake da alaka da abin da ke tashi kamar siminti ko ƙura ko kuma yana da alaƙa da kamar gari to wannan ko da ya shige cikin makogoronsa wannan kan babu komai hakanan daga cikin abin da ya kamata a kula da shi na wannan abin da zai isa zuwa ga cikin mutum shine abin kar ya shiga zuwa cikin jikinsa ta hanyoyi da zai iya kaiwa zuwa ga ciki mun san dai ƙofofi da ke kaiwa zuwa ga ciki babban daga ciki shine baki sai kuma hanci sannan akwai ido kunne wasu malamai sukan ambace shi cikin hanyoyi da ke kaiwa makogoro amma bisa ga bayanin likitoci shine kunne ba shi da alaƙa da makogoro sai dai in mutum yana da wata illa a cikin kunnen nashi ko wani huji da zai iya kaiwa zuwa ga makogoron amma dai bisa ga bayanin likitoci sun ce kunne ba shi da alaƙa da makogoro ba zai kai ba wani ƙofa ba ne da zai iya kaiwa zuwa makogoro ba kaman hanci ba da kuma ido don haka in mutum ya sa wani abu kamar misali ya ɗiga magani a kunninsa to babu komai mutum zai iya ɗiga magani a kunne ko da yana yin azumi amma ta hanci in dai maganin ba shi da yawa misali a ce mutum ya sa ɗigo ɗaya ɗigo ɗaya a magani ba shi da wani tasiri da yawa amma in an an ance a sa misali kamar ɗigo biyar a kowane lokaci to lallai wannan kam yana da ɗan yawa don haka in dai har maganin da zai sa ba shi da wani yawa to babu laifi ya sa wannan ɗin kamar ɗigo ɗaya ba shi da tasiri amma in yana da yawa to wannan yana da tasiri don hanci ƙofa ne na makogoro abu na biyu shine ido akan sa magani a ido shi ma in har maganin da za a sa a idon ba wani mai yawa ba ne kamar a ce misali igo ɗaya to wannan ba shi da wani tasiri tunda galibi maganin yakan shiga cikin jijiyoyi na ido wani lokacin har ka ji ɗanɗanansa a makogoro to in dai ba mai yawa ba ne ta yadda ba shi da wani tasiri babu laifi mutum zai iya sa maganin ido ya sa maganin kunne ya sa na hanci matsawar ba shi da wani yawa amma in yana da yawa to wannan kam zai shafi azumin mutum zai kuma karya azumi wani abu da ke da alaka da wannan shine ga waɗanda suke da rashin lafiya na asma ta yadda wani lokaci mutum zai ji baya samun numfashi sai ya yi amfani da wannan magani da ake fesawa to shi kuma mai hukuncinsa a nan sai mu duba a cikin wannan gwangwanin maganin nan menene a ciki in ka lura bisa ga bayanin da aka yi abubuwa uku ne ko hudu akwai ɗan ruwa a ciki akwai kuma gas yana ciki sai kuma magani da aka sa da zai taimaka wajen buɗe hanyoyin numfashi sannan fesawa da mutum zai yi wannan wannan magani ba wai ciki zai je ba zai bi ne zuwa hanyoyin numfashi don ya buɗe hanyoyin numfashi ta yadda mutum zai samu ya yi numfashi da sauƙi ba wai zuwa cikin cikin mutum zai shiga ba kamar yadda muka sani kuma akwai bambanci tsakanin ciki tumbi da kuma ma'ana tumbi da kuma wato eh, abin da yake da alaka da, da, da hanji da kuma abin da ya shafi bangaren numfashi da huhu da, da, da, da zuciya kowanne ne aikinsa daban bangarensa daban idan mutum ya amfani da abin da ake wannan abin da ake kira inhaler mutum ya famfa to wannan ba shi da babu komi azuminsa na nan ba zai masa wata illa kuma ba dalili shine na daidai wannan ba abinci ba ne bayi da cikin kuma hukuncin abin sha in ka fesa kuma ba za ka ji ka ƙoshi ba iska ce kamar yadda kowace iska za ta bugo haka take sannan in aka fesa ta kuma ba za ta ji ciki ba don haka bisa ga bayanin da malamai suka yi shine yin amfani da wannan magani na buɗe hanyoyin numfashi ba shi da illa mutum zai yi amfani da shi kuma azuminsa insha Allahu yana nan Allah ya samu dace mun yi magana a kan kwalli muka ce in har shi wannan kwalli baya narkewa har ya bi jijiyoyin ido ya kai zuwa ga makogoro wannan babu kome mutum zai iya yin kwalli amma in har zai narke ya bi a ido har ya kai zuwa ga makogoro wannan kam zai bata azumi yin aswaki ya halatta a dukkan yini ko yaushe mutum ya so ya yi aswaki babu laifi don ya rage warin baki warin bakin nan kuma daga ciki yake fitowa ba wai a baki yake ba don duk lokacin da ciki ya kasance babu komai a ciki to zai rika yin wannan wannan warin mutum zai rika jinsa galibin wanda inda mutum bai ci abinci ba to za ka ga akwai wannan warin za a iya ji daga gare shi amma wannan aswakin zai iya rage warin kuma babu kome mutum zai iya yi a aswakin ba tare da wani abu ba sai dai abu guda da ya kamata mu kula shine in mutum zai yi aswaki kar ya yi aswaki da abin da yake da ruwa ko kuma yana ɗauke da danshin da zai iya haɗiye wannan ruwan ruwan in akwai shi to sai ya mai da hankali ya rika tofarwa amma zai iya yin aswakinsa ko kuma mutum zai iya yin amfani da burush ba tare da makilin ba ba tare da man makilin ba kawai shi burush din mutum ya goga haƙorinsa ya goge harshensa don wannan warin ya ragu babu kuma kome a kansa a cikin azumi insha Allahu abu na biyu da ya zama wajibi a kan mutum ya kame kansa daga yinsa daga barinsa shine wato saduwa da iyali da kuma duk abin da yake da wato alaƙa da wannan idan har mutum ya sadu da iyalinsa a ranar azumi to azuminsa ya ɓace azuminsa ya ɓace me zai yi dole sai dai ya biya ya yi kaffara ta ko ina ne kuma ya sadu da iyalinsa ko kuma ya sadu da iyalinsa amma kuma bai biya bukatarsa ba in har ya sadu da eh, iyalinsa kan azzakarinsa ya ɓace to wannan kan ya ɓata azuminsa hakanan ita matan ma azuminta ya ɓace idan har Shi ne ya matsa matar misali ta ƙi ya tilasta ta har ya sadu da ita to shi namijin ya waje ba a kansa ya biya kuma ya kafara amma ita matar tunda tilasta ta aka yi biyan azumin kawai za ta yi babu kuma kafara a kanta wannan shine abin da ya shafi saduwa da iyali idan kuma mutum ne ya zub da mani ya fidda mani ba tare da saduwa ba ko dai ta hanyar tunani ko kallon hoto ko kallon iyalinsa ya tsawaita wajen kallonta har ya fidda mani to anan in dai har ya yi wannan da gangan ne nan ma ya waje ba a kansa ya biya azumin kuma ya yi kafara wannan azumin da yake ciki kuma ya ɓace hakanan idan maniyin ya fita ne ba tare da sonsa ba ko dai don tsorata ko kuma bugu ko raɗaɗi ya sa maniyinsa ya fita to wannan kam bai karya azuminsa ba ba ya karya azumi don wannan ciwo ne ya same shi idan kuma maziyi ne fa ta hanyar ya yi wasa da iyalinsa ko ya kalle ta ko kuma ta hanyar kallon fina-finai ko yin magana da mata ko da iyalansa ko ya yi wasa da iyalinsa har ya kai ga ya fidda maziyi to a nan fidda maziyi ba zai karya azumi ba ba zai sa ya yi kafara ba amma dai yana ɓata azumi kuma ya biya wannan ranan kawai amma ba zai yi kafara ba wanda ko ya mafarki da rana idan ya yi mafarki da rana me hukuncinsa idan mafarki ne mutum ya yi da rana har ya kai ga fitan maniyi babu komai a kansa don wannan ba shi ya aikata ba baya daga cikin abin da za a ce ka aikata abu ne ya zo masa a cikin bacci ba shi da yadda zai yi don haka azuminsa ba zai ɓace ba da ijma'in malamai idan ko gari ya waye masa bai samu ya yi wanka ba fa misali ya yi mafarki a ya mafarki da rana na ke nufi idan ya yi mafarki da rana kaga zai tashi kawai ya yi wanka ba tare da wani abu ba in kuma saduwa da iyalinsa ya yi a cikin dare har gari ya waye bai samu ya yi wanka ba to anan babu komai a kansa ko da gari ya waye sai ya tashi ya yi wanka ya ci gaba da azuminsa wannan ba shi da illa ina ko ga wanda yake saduwa da iyalinsa sai aka kira sallah alfijiri ya keto yana cikin saduwa da iyalinsa ya ji kawai an kira sallah abinda zai yi a nan shine ya yi maza ya tashi amma in ya ci gaba bayan jin wannan kiran sallan to ya karya azuminsa da gangan kuma sai ya yi kafara ya kuma biya azuminsa a nan za mu dakata mu sa aya da fatan cewa za mu sake saduwa da ku a cikin shiri mai zuwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba ya wajaba yana da wannan gomi ba akwai dalilai baya hakanan